yanzu dare ne na talata 20 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da uku ga watan disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi littafin da duk aka rubuta shi da yake ɗauke da tarihin annabi ko kuma tarihin sahabi to wannan littafi yana ɗaya daga cikin littattafan tarbiyya ba don komai ba sai don yana daga abin da ya zama wajibi iyaye su tsayu wajen su ga cewa sun dasa a cikin tunani na ‘ya'yansu shine duk wani ɗa da aka sa mashi sunan ɗaya daga cikin annabawa ko kuma sunan ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ko ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci waɗanda suka ba addinin musulunci gudunmawa. To abin da ya kamata shine a zauna a karantar da su tarihin waɗannan bayan Allah. yanzu idan sayyidina abubakar ne misali da muka yi tarihin sha, matsayinka na uba mai tarbiyya to sai ka zaunar da ɗanka a sanda ya fara mallakan hankalin shi sai ka fara jawo hankalin shi kaga sunan wannan abubakar ɗin da ka ji nagartan shi ka ji addinin shi ka ji ƙoƙarin shi to shi ne ake son kai takwaran shi kai ɗabi'a da aiki da ƙwazo da imani irin nashi in yi wani abin da ba daidai ba sai ka jawo shi ka ce habawa ne takwaranka ba mun gaya maka ba haka yake yi ba sai ka nuna mai yanda yake yi to kaga a lokaci ne tarihin sabon annabi ya zama littafin tarbiyya kenan to shine sai malam istanbul yake cewa sai a waye gari wancan zamani jilul al-mithali sai a waye gari yanzu ana ƙara jaddada shi kenan sai ka ga abubakar ɗin yanzu yana ƙoƙarin ya ɗabi'anti da ɗabi'an abubakar ɗan da umar ɗin yanzu yana ƙoƙari ya ɗabi'anti da ɗabi'an umar ɗan da haka usman haka ali na zamanin yau suna ƙoƙari su ɗabi'anti da ɗabi'an waɗancan ɗin to amma abin takaici ne. kawai mutane sun ɗauki wai littafin tarihi littafi ne da za a zo a karanta a kashe kwarkwatan saurare har ba sa tunanin cewa ilimin ta ce tarihi wani ilimi ne mai matukan mahimmancin gaske wanda bai ɗara daga mahimmancin ilimin mustalawal hadith ko usulul tafsir ko ulum na duk wani abin da ka sani ulumul ala to bai gaza daga wannan daraja da kuma wannan matsayi dangane da abin da ya shafi shi wannan harka na ilmin mustalahi tarihi sai mutane sai suka mai da abin sai ya zama wasa shi sa a yanzu 'ya'yan sai a ce iyayensu sai tarbiyyarsu to su kansu iyayen menene zai zama musu syllabus na tarbiyyar babu a hannunsu sai dai kawai a ce an kira ka daina cewa eh ka riƙa cewa na'am da safe kuma ka zo ka ce kwan lafiya an kira ka za a ke ka zo da wuri ka tafi ba wani abu wanda aka aje a matsayin shine syllabus mun gano wannan da kyau ko shine manhaj ɗin da za a bi a kafa tarihi a kan shi ba haka ba ne ba fahimci alkur'ani ba alkur'ani in ya ba da tarihi na wani annabi ko wani abin da ya faru sai allah da kanshi shi ya ce ya yi haka ne don ya zama ibratun abin ɗaukan izina ne a yi shi amma ba kowa zai ɗauki izinan ba sai mai hankali jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa abin da ya zama wajibi kenan kowa yayi to ko ba zai yi wa irin wannan yanayi ba kamar yadda malam ya ambata to sai an zauna an tace tarihin saboda amana ne ilimi gaba ɗaya da kake ganin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ku tsaya ku fahimci wannan bayanin da muke gabatarwa to kamar yadda muka gabatar da littafin hikmatun min tarih na Malam alhamis a inda yake magana dangane da wasa'il al-ikhbariyin fi tashwihi tarih irin matakan da gwanaye ƙozaye wajen gabatar da tarihi suke bi wajen gurɓata tarihi tarihin mutum ana son a ɓata shi to su makiya Allah to ga hanyoyin da suke bi wajen su bata tarihi na farko ya ce al-ikhtilaqu wal kadhib shine kirkiran ƙarya kawai a kirkiri abu wanda bai taba faruwa ba sai a zo sai a ambata shi ko a kalli abin da ya faru sai a mai ƙari ko a mai ragi wannan ƙarin da ragin ana yi ne da nufin a gurɓata al'amarin wanda za mu zo za mu tattauna kowanne da izinin Allah da misalai domin ka gane cewa al'amarin tarihi al'amari ne mai mahimmanci wannan ya sa Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani annabi a cikin hadithan shi masu tarin yawa sai kaga ana tafi sai a ɗauko tarihi sai a bayar mun gane wannan da kyau ko annaba haka kawai ana zaune da sahabbai sai ba da labarin wasu mutum uku mai kora da makaho da kuma mai albaras wanda mala'ika ya zo masu wannan shi ma abin ɗaukan izna ne kayan tarbiyya ne kamar yadda muka ambata a cikin littafin al'awasin min alkawasin ke taƙiƙi mawakifin sahaba ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na allama abubakar ibn al'arabi malamin yake cewa ai al'amarin tarihi da kake ganin shi mun gano wannan da kyau ko ba al'amari ne da mutane za su dauke shi da wasa ba mun gano ba al'amari ne na jama'a mun ma abun ɗaukan sakainan kashi gaba ɗaya dole sai an ɗauka yanzu in an ɗauki magana za a karanta sai a taci domin a zamanin da iyaye waɗanda suka manyanta suka zama malamai waɗanda za su yi yin haƙuri da ɗabi'un yara su ake taro ma waɗannan yaran sai a zaunar da su sai su rika biya masu tarihin salaf suna kwaɗaitar da su su ɗabi'antu da wannan ɗabi'u na salaf ɗin ana nan da waɗannan dattawan da suka san ya kamata suka ƙare sai ƙananansu da ke tasowa sai ba su tsaya sun koyi abin da waɗancan suka yi ba to bayan da waɗancan na ƙwarin suka gushe to wanda suka mamaye gurbin kawai sai suka mai da gurbin sai zama wajen tatsuniya ne kuma gano wannan sai zama tatsuniya ne da in za a aurar da amarya ƙasan hausa cin da dai an san cewa yaran unguwa suna sha'awa na su je ɗakin amarya hira to sai a ɗauki wannan amarya sai a kai ta ƙauye wajen kakanninta sai ta je ta zauna wajen tsofaffi sai a koya mata tatsuniya na gizo da ƙoƙe kamar ƙafa hamsin to a cikin ƙafa hamsin ɗin nan kafin a ƙare ita kanta za ta ƙware don cin da abin diddai haɗe-haɗe ne to kafin ta je gidan miji ita kanta ta ƙirƙiro saba'in mun gano wannan da kyau ko to yara in sun je sun zauna kawai shikenan sai ta ci gaba da masu tatsuniya maimakon tarihin salaf da ake koya ma al'umma tarbiyya a cikin shi in an karanta gaskiya abubakar sai a ce mai yara kun ga mutumin nan mai gaskiya ne wannan ya sa ya samu daraja kaza ya samu matsayi kaza ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza a ce ni na yi maɗana haka wannan malamin ya yi haka wannan malamin ya yi maɗan shi haka waɗannan su za su waye gari su haɗa al'umma su haɗa gari kowa yi maɗanshin sun taso wallah sai ga yadda kasan zamanin sahabbai ne ke ƙara maimaituwa mun gano wannan da kyau ku to amma gaba ɗaya sai zama ba haka ba ne yanzu kawai abin da mutane suke ɗauka tarihi ana karanta shi ne don a sha daɗi ba haka ba ne wasu sun zama kafirai ta hanyar abin da ya shafi tarihi to bayan da muka ji wannan bayani dangane da abin da ya shafi tacewa da tantance tarihi sai mu gabato da bayanin da malamin da ya takhrijin wannan littafi ya haƙaƙa shi kuma ya yi ta'aliki a kai mai suna Muhammad bin Tahir Albarzanji wanda ya takhriji da ta'aliki da taƙiƙin littafin tarihi tabari mun fahimci wannan da kyau ko? al'imam abi ja'afar bin jarir na tabari mai tafsiri to yana littafin tarihi to mafi yawanci za ku ga rafida 'yan shi'a sai je su ɗauko maganganu sai su ce gashi a cikin tarih na al'imamu tabari suka ɗauko gashi a cikin tafsiri na al'imamu tabari gashi a kaza gashi a kaza waɗannan malamai magabata duk littattafansa da suka rubuta da isnadi wai dama in ka kai ka karanta littafin ka kai ka iya tacewa da tantance ingancin wannan isnadi ko kuma rashin ingancin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine sai malam dan ya sauwake mana kaman yanda a cikin bayanan da muka gabatar a karatun da ya gabata dangane da ƙaryen da aka yi masayyada Aisha cewa wai a lokacin da labarin rasuwan sayyidina Ali ya iske ta sai da ta fada ta yi sujada Allah ce wannan karya ne kuma ba kowa ya ambaci wannan ƙaryan ba sai Abul Faraj Al-Asbahani a cikin littafin al sannan kuma aka sami a Attijani shi ma ya ambaci wannan a cikin littafin shi Fasalu Ahlad Dhikr yayi wannan ƙarerayin shine mala ya ce wannan ba daidai ba ne to sakamakon wannan ne sai na ce ya kamata mu karanta wannan muqaddima na wannan tarihi na al-Imam tabari domin ku ji sunayen wasu makaryata da suka zauna suka shirga manya-manyan karerai suka danganta wannan karerai ga sahabbai shi yasa ana zuwa maka da isnadin kawai sai kalli isnadin don duk wanda ya ce maka sahabi ya ce ko sahabi ya aikata ko an umarce shi ya ƙi ji ko ya yi ma'annabi tsiwa ko yi wani abu sai ka ce kana wajen ni tambayin farko kana wajen ni a malami na ne ya gaya min shi malamin ka yana wajen ni a ya karanta ne ko eh kawo littafin sai kawo littafin sai ka gama ganganu yadda ka san saukar ruwan sama babu dalili sai ka ce a ah, shi ma marubuci littafin yaushe ya rayu shekara hamsin ko ɗari biyu ko ɗari biyar ko ɗari tara ne sai ka ce to ai baya wajen wa ya gaya mashi shi wanda ya gaya mai wa ya gaya mai shi wancan a wajen waye ji kaga kana a tasabbutu fin riwaya kenan kana bin diddikin ruwayan domin ka tantance ya inganta ko bai inganta ba to in ya faɗi wannan salsala na isnadi na inda ya ji to shikenan sai a zo a mai isnadin bincike ka'idan mustalawul hadith za a ɗauko tukuna a fara tace wannan isnadin sannan idan aka je ga matanin sai a ɗauko ƙa'ida na mustalahut tarih sai a tace matanin sai a ɗauko ƙa'ida na illa na hadisi sai a kalli shi matanin yaya yake jama'a mun gano wannan shi sa ba kawai mutum zai zai zauna yana maka magana yadda ka san koje kai kuma kawai sai ka saware shi ta surutu in ya gama sai ka ce to shi nan mun ji je ka Allah saka da alheri a'a sai ya faɗo wanda ya gaya mai al-isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha ba don isnadi ba kowa ya gada ma sai ya je faɗa abin da yake so muna gane wannan da kyau ku to sai a ce ku bayyana mana wane ne ya faɗa to sai kasa kunni ka haddace sunan waɗannan manya-manyan makaryata waɗanda suka ƙirƙiro ƙarerai suka yaɗa ga sahabban annabi domin kar a ga sahabbai da mutunci domin rashin ganin mutuncin sahabi to yana kai mutuncin annabi yana kaiwa zuwa ga nagarta da ingancin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah ma'ana ƙoƙarin a gurɓata musulunci ne gaba ɗaya to sai aka ga suwa ne kuka mai sauƙin hawa suwa ne za a mai da su tsani ko makata na cimma wancan manufa sai a ga ba wasu ba ne sahabbai ne to bari a yi masu daren mikiya in an yaka to za a cimma manufa ta nesa sai a jawo ta a taɓo ta sai ta zama kusa jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam yace wa ba'at to bayan haka faqad wada'ana fi da da'if haƙiƙa mun yi bayani dalla dalla a ɓangaren da muka ware na wannan tarihi da muka tattara ruwayoyi da ifai mala ya ce minar tarihiyya ruwayoyi masu rauni da aka ruwaito dangane da abin da ya shafi tarihi allati akhrajaha at-tabari wanda al-imam at-tabari ya fitar da su tun daga mujalladi na biyar shafi na 152 zuwa mujalladi na shida shafi na 573 waɗannan su ne kaɗai aka ware waɗanda ba su inganta ba ka gansu nan daga mujalladi na biyar zuwa na shida to kaga waɗanda fa ba su inganta ba nan, maganganu ne wanda aka danganta ma bayan Allah na cin mutunci da sharri da kage dan a ɓata su wanda ba su tabbata ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa bima anna tabari yukarriru asanid ma'rufa tare da cewa shi al-imam tabari yana da wata al'ada yakan maimaita isnadai waɗanda suke sanannu ne ma'anan wannan shine zai iya zuwa da labari guda arba'in amma da isnadi ɗaya kenan waɗancan maganganun guda arba'in gaba ɗayansu tushensu ƙwaya ɗaya ne idan ya zama tushen ya inganta to duk sun inganta in tushen ruɓaɓɓe ne to duk gaba ɗayansu sun riɓe sai dai wani hanzari ba gudu ba sau da dama in aka ce abu kaza da ifi ne sai mutum sai ɗauka wai abu ne mai sauki ai har maudu'i ma da ifi ne munkari da ifi ne maturuki da ifi ne sha kun gano wannan da kyau ko yare ne na malaman hadisi duk abin da bai tabbata ba sai ce mishi if ko mun gano wannan da kyau ko malam sai yake cewa indahu asharatin wa ahyanan mi'at wani lokaci gomayya yakan kawo a wani lokaci kuma ɗaruruwa wa ra'ayna min ad ya yace sai muka dacewan yana daga abin da al'umma suke bukata an kura tilka a asanid lalle mu zo mu ambaci waɗannan isnadai a daifa waɗanda suke masu rauni fi hazihi muqaddima a cikin wannan shimfiɗin da za mu gabatar ma'a a immatil hadith tare da zikiru kalami a immatil hadith ma'ambacin maganganun da malaman hadithi suka yi wa hukumihim da kuma hukuncin da suka bayar a ala rijaliha dangane da mazajen da suka ruwaito waɗannan isnadan hatta la karriru kathiran har a waye gari ba a kai ga an ta maimaitawa duk inda aka zo malin ya maimaita isu musu arba'in so ɗari sai an gabatar da wancan hukuncin to abin sai ya zama kuma ya kosar ya gajiyar to bari a tattare maka abin anan a koya maka ka'idan kana zuwa gaba ka ga wannan shikenan kawai sai ka buga mai guduma ka ce dan uwan ɗayan ne mala yace fa yusabul qari'ul karim bil malal sai a waye gari mai karatu abin girmamawa ya kosa ana ta mai maimaici wa riwayat mala ya ce kaga waɗannan ruwayoyi imma min tariqi talif halik ko dai kasance ya zo ne ta hanyar talif halik wannan wani ƙa'ida ne ko ko wani yanayi ne da salo na malaman hadithi da suka ƙware suke amfani da shi don gane da raunata rawi mun gano wannan da kyau ko shi wannan in ka ce mai makaryaci mako? to ka girmama shi ka martaba shi kana kallon shi da mutunci da daraja kenan sai ka ce mai talif halik mun gano wannan ko ka ce talif kadai ko ka ce halik kadai ko ka hada su gaba ɗaya in bala'in nashi ya kai geji aw muttahamun bil wada ko kuma wanda yake tuhuman shi da kiran hadisan ƙarya wal kadhib ko kuma ana tabbatar da cewa wane to makaryaci ne ko ana tuhuman shi da yin ƙaryar au da ifin jiddan ko kuma mutumin da ya zama da ifi ƙwarai au rawahu tabari mu'udalan ko kuma al'imamu tabari ya ruwaito shi da idali ne an samu gociya a cikin isnadin an kau da mutum biyu a tsakankanin juna wanda wannan shi ake ce ma ruwaya ne da ifiya ba a karbanta Au bila isnadin ko kuma ya zo ba ma da isnadi ba shi ne abin da malaman hadisi suke ce mashi batil kun gano wannan da kyau ko to waɗannan ruwayoyin waɗanda ba su tabbata ba su ne gaba ɗaya aka ruwaito aka ɓata mutuncin sahabbai aka ci mutuncin alkur'ani da sunna aka ambaci abin da ake son a ambata domin a more kawai to sai malam ya ce na farko aglabu riwayati hadal qasim mafi rinjayen ruwayoyin wannan kasan to min tariqi talif halik sun zo ne ta hanyar wannan talif halik din abi mihnaf lot bune yahaya abu za a zama lokaci a cikin irin wannan sai ka kawai an ce an abi mihnaf ko kuma ka ji an ce allot bune ya haya mun gano wannan da kyau ko to dole a matsayinka na ɗalibin hadithi ko malamin hadithi sai ka zama kana da kan gado kana haddace mazaji da sunayensu da alkunyansu da nasabansu shin yana biyarin alkunya nawa ne yana amfani da nasaba iri nawa ne sannan kuma yana da sunayen da ake ambatan shi yaya domin suna ta satturi mun gano wannan da kyau ko za ka zo ka ji hatta shi kanshi ibnu jarir na tsabari akwai ibnu jarir na tsabari na yan shi'a kuma kuma shi ma kanshi wancan nasin shi ma abu ja'afar ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk suna wannan ne saboda cimma wasu manufofi nasu za ka zo ka ji da izinin Allah mala yace faqad akhraja at-tabari min tariqihi fi hadha al-qism haqiqa al-imam at-tabari ya ruwaito maganganu ta hanyar wannan tababban lo ibn yahya abu mikhnaf akthar min 40 wa 200 riwaya sama da ruwaya ɗari biyu da arba'in a cikin mujalladi na biyar zuwa na shida kadai yana da ruwaya ɗari biyu da arba'in. wa ha matanin wannan shi kan shi ruwayoyi na abu mihnaf mali'a bin nakarat cike suke da abubuwan munkarai abubuwan da gaba ɗaya ba su tabbata ba wadda'an fi adalati sahaba cike suke da suka dangane da adalci da nagartan sahabbai wal da kuma ƙarerai iri-iri wata zuwir da kuma ƙoƙarin ƙage, wata shuwe da ƙoƙarin birkiɗa al'amura a yaɗa jita-jita cikin duniyar mutanen kirki don a ɗauke su mutanen banza. Wa ileka a ra'il ulama, Mala ya ce, To ga jawabin da malamai suka yi, fi Lod ya Yahaya haza, a kan wannan Lod ɗan Yahaya abi Mihnaf, mai malaman wannan fanni na ilimin hadithi suka ambata dangane da shi. قال الحافظ ابن عدي الحافظ ابن عدي الجرجاني يتي شيئي ɗan shi'a ne muhtarif sahibu akhbarihim ɗan shi'a ne mai ƙirƙiran ƙarya ne shi ne babban malamin tarihin shi'a kawai in ya zauna ya ga abu kawai ya ga kawai sai ya zauna karkar karkar karkar sai ya rubuta da isnadi ya ce wa ne ya karantar da shi to shi ɗin tun da ya zama talib halik to ya kashe wannan maganar kun ji abin da alhafiz ibn adi ya ambata dangane da abu mihnaf wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace laysa bi shay'in wannan ma har wata tsiya ne ma'ana malaman hadisi kudama suna amfani da irin wannan kalma domin su nuna cewa mutum mai rauni ne wanda gaba ɗaya bai halatta a yadda da maganar shi ko a yi ruwaya a wajen shi ba. wa qala abu ubaid al-ajuri abu ubaid al-ajuri yace sa'altu aba hatim anhu na tambayi abu hatimin razi dangane da shi abu mihnab fana fada yadahu sai karkada hannun shi haka wa qala sai yace ahadun yas'alu an haza yanzu har akwai wanda zai tambaya kan wannan mutumin banza irin wannan har akwai mai hankali da tunanin da zai tsaya na tambaya kan wannan wa bai san wani mutumin banza bane da ba a yadda da maganin shi wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace akhbari malamin tarihi ne talif mutumin banza ne la yuthaqu bihi ba a yadda da shi ba mutumin kirki bane duk abin da ya faɗi ba abin yarda bane waɗannan bayanai ga karanta littafin mizanul itidal da kuma lissanul mizan da kuma alkamil fi du'afa'ir rijal waɗannan malamai sun ambaci hukuncin abu mihnaf lord ibn yahaya wasu daga cikin ruwayoyi da aka yi ake zagi da cin mutuncin sahabbai wannan tantirin makaryacin to shi ya kirkiro su shi yasa ka bi isnadan gaba ɗaya kana budewa fara karanto isnadi tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan kawai sai kaji kawai an garam kawai lord ibn yahaya ne yace ko kaji an ce abu mihnab ko kaji an ce kaza ko ɗaya daga cikin sauran makaryata da za mu zo za mu karanta su anan da izinin Allah kun ji na farko ku na biyu alwaqidi akwai alwaqidi Muhammad Umar so da ga wani malamin alwaqidi sai ka ce a shi ne sai ka duba me asalin sunan wannan waƙidi ɗin sunan shi Muhammad Umar Mala ya ce wa ta'ati ta hibe darajar thaniya to shi ruwayoyin wannan waƙidi ɗin to su za su ɗauki tutan mataki na biyu bin nisbati li adadiha amma in an kalli yawa muqarana ma'a a abi mihnab in an gwada su da ruwayon abu mihnab faƙada akhraja an tabari fi hadal kisim lallai a cikin wannan ɓangare al'imamu tabari ya ambaci ruwayoyin alwaƙidi fi aksar min tis'ina maudi'an a sama da waje casa'in wa da karna julla marwiyatihi fi kismin da'if mala ce kusan gaba ɗayan ruwayoyin waƙidi an kawo su ne a wannan kasan na ɓangaren da ake bayani a kan ruwaye masu rauni siwa ma ya ta'allaku bil wafayat mala ya ce amma fa banda ruwayoyin da ya kawo dangane da lokacin mutuwan wani lokacin mutuwan wani da kuma wani ha ma yashhadu laha min riwayatin ƙalila malam yake cewa daga cikinsu su falaha ma laha to suna da waɗanda za su yi istishhadinsu ma'ariwayatin kalila jiddan lahu amma ruwayoyin 'yan kaɗan ne wanda ma za su iya kubutan mayo ayyidu ha an samu wanda za su ƙarfafe su wa illa fa aglab riwayati fi da da'if huna amma mala yace mafi yawancin ruwayoyin alwaqidi to gaba ɗayansa suna ɓangaren da aka ruwaito maganganu ne masu rauni wa ile kama qala huwa immatu fihi mala yace to ga abin da malaman fannin suka faɗi masana me suka faɗi yanzu ga wanda ba faruwan shi bai fasan harkan ba in ya ji labarin yi mai ga abin da masana abin suka ce sai ce bai yadda ba mun gano wannan da kyau ko amma nan da gwaiwa za ta kama uban shi in ya je asibiti aka ce ga abin da za a biya ca ba zai yadda ba a jojon wanzamu unguwan sai ya Sun da dai wannan ma fiɗa zai wancan shi ma fiɗa zai sai ci a je a samu masani ya magana amma cin da sahabban annabi ne ake cin mutunci to a bari kar a tace kar a ce komi cin da akwai waɗanda su sun ɗauki abin addini ko ba su shirya bari ba Ƙala ahmad al-imam ahlu sunna wal jamaa ahmad hambal hanbal yace huwa kazzab waqidi maƙaryaci ne wa qala ibn adi ibn adi ya ce wa mutun akhbarul waqidi ghairu mahfuza matanan ruwayoyin waƙidi labarin da yake badawa to ba mahafuzai ba ne kun gano wannan da kyau ku gaba ɗayansu ba su tabbata ba wa ƙalan nasa'i nasa'i ce matrukun matruki ne to ko karatun nan na 'yan firamare na bai kune kake a musala za ka yi hukunta wannan matarukuhu wa hidun bihin farat wa ajma'u li dha'fihi fa fahuwa karat kun gano wannan da ke hukun wa kala al-bukhari al-imam al-bukhari yace wata wattahamahu abu hatim abu hatim ya tuhumce shi wannan Sa'i da al na Sa'i nasai bi wadda il hadith cewa yana daga masu ƙirƙirar hadisan ƙarya wa zahabi Alhafizu zahabi yace wastaqarra al-ijma' ala wahan al gaba ɗaya ijima'i ya tabbata kan cewa waqidi mutum ne mai rauni wa qala ibn hajar ibn hajar yace maturokun ala si'ati ilimi, malamai sun yi watsi da shi saboda ba mutumin kirki bane amma fa yana da ilimi sosai mun gano wannan da kyau ko to da ya ɗauko ɗabi'a na ƙarya to sai malamai sai suke watsi da shi shi sa kada duk yawan iliminka duk mutuncinka ka ɗauki ɗabi'a na ƙarya mutuncinka zai iya zubewa idan malaman hadisi iliminka sai ya watsi ana son duk wanda zai zama zai wakilci annabi wajen isar da saƙon da Allah ya yi ko annabi ya zama mutum mai mutunci ya zama mutum mai gaskiya Malai ce karanta littafin at a lamban tarihi na 1175 da a tarihul kabir a juz'i na farko mujalladin farko shafi na 178 da al-kamil fi du'afa a juz'i na shida shafi na 241 a lamban tarihi na 1719 da mizan al-i'tidal a lamban tarihi na 8,457 da abdu'afa wal maturukin a jiz'in farko shafi na 217 a lamban tarihi na 557 wannan ta da yake sa ma'anan shine tarjama mun fahimci wannan da kyau ko ya taƙaita abin ne sai sa ta tarjama ta kaza kenan Allah ya sa mu dace wancan da muka ambata a baya ba mu karanta ba ne, ga shafukan nan sai ku buku duba Allah madaukin sarki ya samu dace yanzu waɗannan abubuwan gaba ɗaya aiki ne gare ka dole a matsayinka na ɗalibin da zaka shiga wannan harka ba gaugawa ka je ka samu littattafan nan sai ka karance duka nan a takaice mali ya kawo maka zaka ji duk abin da aka faɗi yanzu sai ka haddace Abu Mikhnaf Lord ibn Yahaya Halik Talif sai ka haddace Al-Waqidi Muhammad Umar shi kuma wannan mataruki ne, ina fatan mun gano wannan da kyau, dukkaninsu makaryata ne. Na uku sai Hisham bunu Muhammad bunu Sa’ib Alkalbi. Hisham ɗan Muhammad ɗan Sa’ib Alkalbi. Akhraja an tabari fi hazal kisim arba'ina min akthar min arba'ina riwaya. Ka sa mamaki in ka haddace waɗannan makaryata ilmin rijal. za a zauna a kanka ne gyam ana karanto isnadi kawai sai kawo da kai shi ne aka ba da labarin wani babban malami ya kwanta yana bacci bayan la'asar sai wani ya taba shi ci alagawa ta malam annabi ya hana bacci bayan la'asar ya ce man nama faktulisa aqlahu fala na illa nafsa wanda ya sake bacci bayan la'asar aka da hankalin shi ya haukaci to kai ya zargi kowa ya zargi kai sai ce manan ladhi rawar hadith wannan hadisin waye roto shi sai ce ne fulan an fulanin an fulanin yana cin kanta ya sadi kawai sai jabar gwanshi kawai sai ci gaba da kwanciyar shi ya ce a kan hadisin wani ne za ka hana ni abin da zai amfani ni kawai sai lullube jikin shi shi har ya hukunta hadisin kawai ya san karan ƙaryan banza ne kawai aka yi mun gano wannan da kyau ku za ga malamai sun yi magana na ilimi kawai sai ga wani ɗan tsako daga cikin 'yan tsakin jahilai sai zo yana magana kan waɗannan malaman daga ba ɗaya rijal da mutum suna kansu sun haddace komi ina fatan mun gano wannan da kyau sun haddace duka ka je ka karanta littafin tadribin rawi za ka ji abin da malamin ya ambata kafin a ce ma malami muhaddir bunin mataki yake takawa ya zama haka kafin a ce ma malami hafiz wani mataki yake takawa ya zama haka sai malaman sai su zama hafizai muhaddithai kawai kenan sai ka ga wani dan matin biri malam sai zai ce yalla yadda ba kaza kaza kaza kaza kana aje shi sai ga yaron da ya fara koyon musalal hadis yana ta wasan kura da shi yadda ka san ɗan biri a fagen wasa bai ya ce kawai ba saboda ya ƙi je karatu sanda ya kamata yi ya ji ya ɓata mu kan shi lokaci Allah madaukin sarki ya kiyaye to mala yace shi wannan Hisham dan Muhammad ɗan Sa'ib al-Kalbi malam ya fitar da ruwayoyi sama da arba'in bil idafa ila asharatin riwayat in aka hada da gomayya in aka ce gomayya gomayya da yawa wannan wasu mutanen Nijar ne yanzu ka ce asharat kaman ka ce barkate kaman ka ce ɗaruruwa kun gano wannan da kyau ko sai ce asharad ko mi'at to mu sai mu ce ya kawo ruwayoyi masu tarin yawa ko masu ɗimbin yawa su ko mutanen Nijar da sauransu Gana Kamaru sai su ce gomayya mana goma goma goma goma da yawa Mala ce istama fihi ma abi mihnaf fazadat qim a wani lokaci a irin waɗannan ruwayoyin sai ga abu mihnaf a cikin ruwayan da yake ciki kuma sai ka tsinta a can gaba Hisham ɗan Muhammad ɗan Sa'ib Alkalibi, kaga zada tinu ma a kenan, an ƙara ma taɓan, mun gano wannan da kyau ko ruwa ya ƙara damewa, shi ne sai ce fa zada tinu balla, sai aka ƙara ma taɓan ruwa ya ƙara damewa gaba ɗaya kenan. Ina fatan mun gano wannan da kyau, wal isnadu wahanan. Mun fahimci wannan da kyau ku? isnadi sai ya ƙara kuma rauni kamar misali kwarto ne aka kama ya ce shi gaskiya yana da gaskiya kuma a bar shi kawo shaida mana sai aka ce je kawo shaida sai je zo da ɗan daudu kaga za da tini balla kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ko an kama ɓarawo ne ya ce wa zai shaide shi sai je kawo ɗan fashi ina fatan mun gano wannan da kyau kaga ya ƙara matsala bisan matsala kenan Malam ya ce Ah, wa huna kun ga anan wahanan ya ƙara ma isnadi wahanan rauni wa hashashatan wa qama ma isnadi musiba kuma ya ƙara mashi at kubra bala'i ya ƙara daren miki akan shi ya ƙara gargajewa wa ilaika aqwalul ulama fihi malai ce bari ai ga zancen malamai ma akan shi qala ad-darqutni al-imam ad-darqutni jama'an ana dara ana fidda uwa ne shi dara kutsinin nan fa da ya kai ya komo sai da ya ciwo kwallon wasu hadisi a cikin bukhari ya ce ana da magana a kansu amma da ibina hajarin ya zo a cikin hadis sari ka je ka karanta hadis sari in kana kaunan ka ga annabi ka ji ilimi malam da tun da ka zo duniya baka taba haɗuwa da ilimi kamar wannan na hadisi ba sai da ibina hajarin ya bi ɗaya bayan ɗaya ya ba al'imamu dara kuɗi ni, an san waɗannan maganganu ya ce hadisan Bukhari suke yadda ka san hasken rana. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ya ba shi an sa gaba ɗaya amma zamanin al'imamu dara kuɗi ne, har ya koma ga Allah ba wanda ya iya ba shi an sa. Sau da a wannan lokacin malami ne da ya ƙoshi da ilimi. Mun gano wannan da kyau ko ba wanda ya kai shi. ta amma da ibn hajarin ya zo sai ce alhamdulillah wannan aiki ya zo cikin sauki da ya zo a muƙaddima da ya sanya mata hadis sari to shi kenan sai biya ba da an san waɗannan abubuwan gaba ɗaya jama'ar annabi kuma yake ku karatu za ka ga abubuwan za ka ce ikon Allah su malamai haka suke aikin nasu to amma abin da ke faruwa shine ba a yi tarbiyyanka a bisa yadda kake karanta irin waɗannan abubuwan ba hadisi ɗaya ne isnadi ɗaya sai malami ya kwashe shafi hamsin yana magana da kaga ruwayan wane to wane da wane da wane sun ruwaito ta shi wanan nan wane ya raunata shi waje kaza kuma shi wane wane ya ce kaza saboda ka wancan raunin saboda an same shi masturi ne shi ko masturi ga ka'ida ana cikin wannan sai ga kai kai ba ma ka fahimtar me ake cewa shi ko wanda yake malamin hadisi ko ɗalibin hadisi in bai ga haka ba to gaba ɗaya ma bai ma fahimtar karatun inda ya samu gaba saboda ana bi ne a tantance maganan da za a danganta ta zuwa ga annabi a fitar da addini sannan a zo a tace a ce jama'a ku bauta ma Allah da shi Ranan kiyama za ku samu rahama shi yasa sanda manyan malamai suka tsaya wajen wannan aikin aka tambaye su kai malam ibnu mubarak yanzu in ka kwanta ka mutu ina za mu samu malaman da za su yi mana wannan aiki sai ya ce ya ishi laha aljihabiza manyan malamai Allah zai ta da su karka tunanin wai daga kanka ko daga kan wani wai malanta ya ƙare sai dai abin zai ta yin ƙasa ne mun gano wannan da kyau ko zai ta yin ƙasa ne zai ta yin ƙasa kamar yadda babu wani wanda zai maimaita karatu da ilimi irin na annabta kuma Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ji dara kuɗi ne ce matrukun wa qala ibn asakir ya rafidi ɗan shi'a ne laisa bi thika ba amintacce ba ne wa qala ibn ma'in ibn ma'in ya ghairu thika wannan ba amintacce ba hisham ɗan muhammad ɗan sahib al-kalbi ba amintacce ba ne wa laisa an mithlihi yarwal hadith ba a wajen irin shi ake zuwa ruwayan hadisi ba malami ne na hadisi ba a zuwa karatun hadisi a wajen shi saboda yana da muguwar aƙida don diyan da zai karantar da kai sai ya fesa maka wannan goban shi sa za mu zo za mu yi magana kan waƙidi da malamin shi domin za yi magana a kan asbabun nuzul na waƙidi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ya sa asbabun nuzul na waƙidi duk wanda ba malamin hadisi ba kawai zai zauna yana tafsiri yana ɗaukowa yana kafa hujja da shi za ka zama tantirin maƙaryaci kuma duniya da lahira don malaman hadithi in sun ji ka kana kawo waɗannan tarkace ɗin za su ce kai maƙaryaci ne sannan a lahira kuma ka danganta ƙarere da littafin Allah ka danganta ƙarere ga manzon Allah da sahabbai Allah maɗaukin sarki zai tinkire ka billahi da sai kai jawabi jahilci ba uzuri ba ne in baka iya ba sun ce zo kai mana ka ce ban iya ba ka je ka koya in ba haka ba kana kallo billahi lazi za a ɗaga mu malantanka jan kati jama mun gano wannan da ke ku. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala ibn hibban ibn hibban yace yarwa an abihi ana ruwaitowa daga baban shi kaga wannan ma karatu ne daga cikin irin yadda malaman fannin suke magana yarwa an abihi wa ma'arufun maula suleiman wal iraqiyyin al ajaib wal Latila lati la usula laha mala yace ana ruwaito abubuwa daga baban shi eh mala yace wayurwa an abihi wa ma'aruf maula suleiman wal e, iraqiyin al ajaib wal akhbarul lati la usula laha me kake cewa malam ya ce wa ƙala ibn hibban ibn hibban ya ce yarwi an abihi shi hisham yana ruwaitowa daga baban shi zai ce an abi wa ma'aruf da kuma ma'aruf maula suleiman da kuma iraqiyaini wasu malamai, iraqi guda biyu za mu magana a kansu al'ajaib abubuwan mamaki wal akhbar da labarai kun sa akwai irin wannan abubuwan ban mamaki da ake bayarwa akwai littattafai musamman da aka rubuta su kan haka kun gano wannan da kyau ko abubuwan ajaibul makhluqat ne ake ambatawa a ciki to sai a ruwaito sai ka an danganta abun zuwa ga annabi ko zuwa ga wani sahabi ko zuwa kaza dole sai an kawo isnadi in ba isnadi ka sa kafa ka hankade shi allati la usula laha mala yace abubuwan da ba su da asali kwata kwata wa qala aidan wa wa kana ghaliyan fit mutum ne mai zurfafawa wajen shi'anci akhbarihi fi aghlutat ashhar min an tahtaju ila ighraq fi wasfiha malam yace mutum ne wanda ya zarfafa wajen al'amarin shi'anci wanda abubuwan kurakurai da shirɓagiya ya ma wuce yanda ba a da buƙatan sai an tsaya an ɓata lokaci wajen siffanta su mutum ne ɗan ɗirkaniya sha-sha-sha kawai wa zahabi malan zahabi ya ce tarakuhu ka abihi sun yi watsi da shi kamar uban shi wa kana rafidaini rafidai ko sun kasance ‘yan shi'a ne su biyan. an watsi da su ba a yadda da maganar su makaryata ne ka karanta lisanin mizan da mizan al-itidal da al-majruhina Allah madaukin sarki ya sa mu dace duk ga lambobin shafi nan ka je karanta da lamban tarihi ma sai ka je karanta ka ji me malaman fannin suka faɗi akan waɗannan makaryatan to su suka ruweto karere da zage-zage da cin mutuncin sabon manzon Allah in ba kai karatu ba sai ɗan shiya ya kwaso waɗannan karere dama labari suka kware sai zai tunga maka labari yana kuka duk sai ya gama sai ka ce saboda ƙaryen waɗannan makaryatan ne kake kuka amma ka yi asara Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum